الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘yan uwana masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri naku mai albarka, wanda muke karatun littafin Nabiyyun Rahmati sallallahu Alaihi wasallam, durusun wa'ibar, wallafar babban malaminmu, doktor Abu Abdurrahman Muhammadu Sani Umar, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa taufiƙi, ya ƙara masa lafiya. ‘Yan uwa idan ana biye da mu, wannan shine mu na tara a cikin jeren giyar bayani akan tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam idan ba a mance ba a haɗuwar da ta gabata mun fara tsokaci akan marhalatul jahri bid da'wa mataki na biyu na da'awar manzo sallallahu alaihi wa lokacin da ya fasa kwai ya bayyana kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kira gamamman kira wanda har ma mun yi a dunkule malam ya kawo mana abin da ya faru bayan ya yi shela ta gidaje mabambanta na ƙuraishawa ko larabawa banu hashim banu abdi manaf banu adi banu fihir da ƙuraishawan kansu da kuma irin mummunan martani da aka samu tsagera daga cikin tsageru abu lahab wanda ya ci zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam irin zarafin da a wannan tsakanin ba a taɓa masa irin wannan cin zarafin ba da kuma irin martanin da Allah baraka wa ta'ala ya yi wa wannan tsagera na narkon azaba da saukar da sura sukutun da guda a cikin alƙur'ani mai girma. To yau ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin darussan da suke za mu iya amfanuwa zamu koya da izinar da zamu dauka dangane da wannan mataki. malan yace min durusi hadhihi almarhala awalan inna adama alistijaba istijaba al-fawriyyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashiratihi ila da'watihi al-hujjatun inna adama alistijaba istijaba لأقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعشيرته إلى دعوته لا حجة قاطعة على من يحاولون تفسير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قام بهذه الدعوة لتحقيق مكاسب سيادية ومصلحية لأمته العرب بوجه عام وعشيرته بوجه خاص يتي رشن أم سكرا na gaggawa ko a mataki na farko مائكي sallallahu alaihi wasallam suka ki wannan babban dalili ne yankakke da ke nuna maka cewa wannan addinin na musulunci wato ba addini bane na kabilanci ba addini bane da yake zo dan ya assasa wato kishin yare ko abin da ya kama da haka addini ne na ɗayanta Allah addini ne na duniya addini ne na dukkanin jinsin mutane ba wani keɓantaccen addini bane ga wasu mutane makiya Allah suna kokari makiya addinin musulunci suna kokarin su ce a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqaumiyya al-arabiyya kawai ya yada ma'ana kabilancin al'ummar sa ta larabawa ba gaskiya bane babu wanda zai faɗi wannan sai wanda yake cikakken jahili yankakken na yankan shakku wanda bai ma karanta tarihin ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallam wa illa ai mun ga waɗanda ba larabawan ba ba su da alaka da larabawan amma sun zo har sai da suka fi larabawan daraja har sai da suka fi wasu cikin wanda suke da alaƙa ma da Qurayshawa saboda lokacin da ya zo ya kira ga Allah su wa'annan din wanda ba larabawan ba sun amsa amma waɗanda suke larabawan su kuma ba su amsa ba wannan shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai a wata rana yake cewa ni abin da nake jin tsoro shine wa'annan da kuke rainawa a kira su ranar tashin alkiyama su rigaye ku shiga aljanna saboda da ya zo da da'awarsa ta musulunci su suka fara karbawa kuma ya girmama su ya ajiye su a irin matsayin da Allah ya ajiye su kana magana akan irin su Bilal ibn Rabah irin su Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ga sunan da yawa wanda wato babu wani tasiri na wato maganar yare ko kuma nasaba da wannan larabcin don haka wannan da'awa ce wadda take lalatacciya kuma za mu ji makiya musulunci suna ƙoƙarin cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yi ƙoƙarin ta hanyar yaɗa kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan ya rabauta da shugabanci kuma ya rabauta da maslaharsa ta al'ummar larabawa ya rabauta da kuma ɗaukaka mutanensa to babu shakka muka ce sirarsa tana raddin wannan da'awar batacciya siran manza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta buƙatar kai mata gyaran fuska domin shi tarihi da kansa yake rubuta kansa shi yasa malamai suke cewa tarihi baya jin tausayi in ka aikata arziki to zai rubuta kuma zai tabbata kuma za a gani za a karanta zai maimaita kansa kamar yadda idan ka aikata kishiyar haka shi ma zai tabbata kuma za a gani ta yaya ma za a raba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan mummunan yanayi alhalin shi da kansa a cikin hajjinsa na bankwana yana yin shela yana cewa ku sani babu fifiko tsakanin wanda yake balarabe da wanda ba shi ba balarabe ba sai da tsoron Allah la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa a wani lafazin yace babu bambanci tsakanin baki ko fari sai da tsoron Allah dan haka duka wannan wanda zai zo ya da'awar cewa ai alqawmiyya a qabilul larabawa sune kaza wa ai da sauransu wannan duk magana ce shaci faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai assasa kabilanci ba da dukkanin nau'o'insa ثانيا تباطؤ الناس عن الدخول في الإسلام لدليل على مدى قوة تمكن العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش زمنا طويلا في الجاهلية وفساد الفطرة ويواجه الدعاة وضعا مثل هذا في المجتمعات الإسلامية التي تعيش فترة من الزمن لا تسمع لصوت الحق ولا تعرف سنن الهدى فإن الداعية يواجه باستنكار شديد حين يصيح بينهم بدعوة الحق ويحاول إعادتهم إلى فهم الإسلام الصحيح ما لن يتي إذنا تبيو irin nauyin jikin da mutane suke yi ga barin shiga cikin musulunci gadan-gadan wannan in ya nuna wani abu yana tabbatar maka da irin yadda al'ada take da nauyi take da ƙarfi yayin da ta sami yin katutu a cikin zamantakewar mutane wanda idan wannan al'adu da abubuwan da aka saba iyaye da kakanni aka buɗi ido a kai suka ɗau tsawon lokaci to lallai wannan suna da tasiri wurin gurɓata tunanin ɗan adam suna da tasiri wurin gurɓata halayyar ɗan adam mai kyau a baya ba mun yi bayanin cewa kowa an halicce shi akan kyakkyawan tunani ba kyakkyawan tarbiyya san alkhairi karkata ga alkhairi kyama sharri kin sharri to amma idan miyagun al'adu da ta'adu suka samu jindin zama suka yi katutu a cikin zukatan mutane sanadiyar rashin karantarwa ko kuma rashin kyakkyawar karantarwa to ba abin mamaki ba ne ka ga yayin da gaskiyar za ta zo gaskiyar da ta fi rana bayyana sai kaga suna yaƙatta suna inkarinta suna yin fito na fito da waɗanda suka zo da ita wannan ɗabi'a ce ta yanayin rayuwa haka Allah tabaraka wata'ala ya tsara malam yace shi yasa zaka ga masu kira zuwa ga Allah za su iya fuskantar yanayi ire-iren waɗannan a irin zamantakewa ta al'umman musulmi irin zamantakewar da wato ta samu tsawon lokaci ba ta jin sauti na gaskiya ba ta jin karantarwa ta Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ta jin karantarwa ta magabata na kwarai daga sahabbai da almajiransu da almajiran almajiransu karantarwa ta karatu ingantacce ba karatun aku ba ba karatun shaci faɗi ba ba an ce wai wai wai wai ba a'a ingantaccen karatu to sai ka ga gwargwadon yadda al'ummar ta yi nisa da wannan ingantacciyar karantarwar gwargwadon yadda kuma wato tasirin ko karɓar gaskiyar ya yi nisa da ita. Don haka masu da'awa zuwa ga Allah su yana da kyau su fahimci wannan wannan wato sunnar ta Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka abu ne mai sauƙi izamto cewa wannan al'ummar ta kasa gane hanyoyi na shiriyar Allah da manzo sanadiyyar nisan da ta samu wurin karantarwa mai inganci. Kenan mai kira zuwa ga Allah ba abin mamaki ba ne ya zamto an ƙalubalance shi da wasu ƙalubale kashi-kashi waɗanda za su zamto masa matsala, su zamto masa katangar ƙarfe don tsakaninsa da kuma da a wannan ta gaskiya da yake ƙoƙarin ya haɗa a cikin mutane, tsakaninsa da wannan kiran da yake so ya ɗora mutane a kai wurin fahimta mai kyau tsakanin a cikin mutane. ma'ana kenan wannan sai ya zamto cewa wukar gindi ce ga kowane mai sanya yada alkhairi cewa akwai bukatar ya siffanta da haƙuri akwai bukatar ya siffanta da juriya akwai bukatar ya siffanta da jajircewa akwai bukatar ya siffanta da wato yin la'akari da irin tasirin da wannan al'adar ta yi a cikin wannan al'ummar da yake kira amma ka zo ka ce tsakanin safiya da maraice sai mutane sun canja to ai annabawan Allah ma Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su wannan ba kamar yadda muka gani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka na annabawan da suka gabace shi ana ba mu labarin annabawan Allah da yawa a cikin alqur'ani Kaɗan daga ciki manzo na farko ga mutanen duniya annabi nuhu alaihi salatu wassalam kalli irin tsawon zamanin da Allah yake faɗar ya ɗauka ko ya ɗiba a cikin mutanensa yana kira. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, arsalna Nuhan ila ƙaumi, فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين شكرا نوى ألف سنة إلا خمسين عاما شكرا دبوبا همسون ينا كرا زواج الله تبارك وتعالى أما أونور سي القرآن يتي وما آمن معه إلا قليل ba wanda suka yi imani da shi sai 'yan tsirari ina ragowa suke saboda tasirin al'ada don haka kenan kai ma'abocin kawo canji kana buƙatar ka siffanta da haƙuri da jajircewa kada ka kalli wannan martanin da suke maka su wanda kake so ka canja din mummunan martani a'a ka kalli gaskiyar ka kalli muhimmancin gaskiyar ta samu gindin zama a cikin su kuma ka yi dan Allah idan kai dan Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai gani zai yaba bal tarihi yana nuna mana da yawa daga cikin almuslihun masu ƙoƙarin kawo gyara gyaran ma baya tabbata a cikin rayuwarsu sai bayan rayuwarsu take gyaran yake tabbata akwai waɗanda muslihun ne rayuwarsu ta ƙare a kurkuku akwai muslihun ɗin da kashe su akai akwai muslihun ɗin da korarsu akai daga garuruwansu bayan wani lokaci almajiransu suka ɗauki wannan saƙon almajiran almajiransu Allah ya sanya albarka a cikin da'awar ya kalli ikhlasu don haka batun ka zo tsakanin safiya da maraice ka ce a ɗan tsakanin 'yan shekaru so kake sai mutanen nan al'umma ka canja ta idan bata canja ba ka ce kai ka gaji ka haƙura bari ka watsar ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara gwagwarmaya ta kasance tsakanin gaskiya da ƙarya ba gwagwarmaya bata taɓa tsayawa ba tsakanin gaskiya da ƙarya tun da aka halicci duniya kuma ba za ta tsaya ba har Allah tabaraka wa ta'ala ya nade kasarsa wannan sunna ce ilahiyya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin aw ta qira'ar walaula difa'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd dan haka sunna ce kauniyya ilahiyya ثالثا إن من خصوصية الأمر بإنذار العشيرة إشارة إلى درجة المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم وكل داعية فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه بوصف كونه مكلفا ويتحملها تجاه أسرته وأهله بوصف كونه رب أسرة وذا آصرة قربى ثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيا ورسولا من الله عز وجل ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى كل مكلف وفي الثانية كل صاحب أسرة وفي الثالثة العلماء والحكام ما لن يتشي زامقا أنكي بانشمان زن الله صلى الله عليه وسلم دا كرا زوا ga yayi gargadi ga ƴan uwansa mafiya kusa ce malam yace wannan umarni da aka yi lalle akwai nuni zuwa ga irin girman nauyin da yake a wuyan kowane musulmi kuma sannan yake a wuyan kowane mai kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan kansa shi ya fara daukan nauyin shi ya fara yadda da sakon shi ya fara kokarin ya zai ya gyara kansa sannan ya gyara wanda suke kewaye da shi saboda me ta fuskar cewa shi ma Allah ya ɗora masa nauyin yayi biyayya ga Allah domin shi ma mukallafi ne ana rubuta masa lada tabaraka wa ta'ala dama zunubi kuma sallallahu alaihi wasallam ba shi da zunubi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga fadawa cikin kuskure in ba amince ba mun yi magana akan tsaga kirjinsa da kuma cire kaso ko raban shedan daga cikin zuciyarsa dan haka tunda shi ma mukallafi ne akwai umarni da hani a kansa dan haka a mataki na farko shi zai fara kula da kansa sannan za mu ga cewa ya tsaya da nauyin da yake wuyansa na dangane da iyalansa da mutan gidansa bai ce a'a tun da shi ya shirya shi kaɗai ba shi kaɗai yake so ya shiga aljanna iyalansa ko oho yan uwansa ko oho manzo Allah sallan bai haka ba yadda ya kula da kansa ya kula da iyalansa ya kula da mutanen gidansa saboda me saboda kasancewarsa shine mai gidan Don haka duk abin da ya gyaru a gidan shine abin yabo na farko duk abin da ya ɓaci a gidan shine abin zargi na farko sannan kuma a kasancewarsa ma'abocin wata alaƙa ta ‘yan uwantaka shine za a firati kurba ma'abocin wata alaƙa da take ta ‘yan uwantaka ma'ana yana da ‘yan uwa don haka sai ya kasance nan ma ya kula da su ya kirawo su kamar yadda ya yi ƙoƙarin ɗaukar nauyi dangane da mutane waɗanda kuma yake rayuwa a tsakankaninsu saboda wannan shine babban saƙon annabi manzo daga Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara al'ummar da take kewaye da shi ma'ana annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancin sa su akan kansu jin kai ne da kuma cikan ni'ima ga bayi domin a rayuwa ka samu wanda zai riko da hannunka ya ce maka wana kaza shine daidai kaza ba shine daidai ba idan ka bi wannan hanyar akwai yan fashi akwai ɓarayin mutane akwai yan fashin daji ya ce wannan hanyar ita za ka bi babu shakka ba ka da wanda ya maka gata a rayuwa sama da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan gatan haka yi wa al'umma to shi yasa malam bayan ya kawo muhimman bangarori na kokarin kawo canji cikin al'umma mana farawa da kai sannan iyali da mutanen gida sannan 'yan uwa na jiki sannan kuma magana al'umma baki ɗaya. wanda a wannan matakan ta wannan matakan canji yake farawa cikin al'umma sai malam ya ce to kaga a mataki na farko duk wani mukallafi wanda alƙalami yake gudana a kansa na alhaki ko ko ko ko lada to kaga ana buƙatar da ya kula da kansa akan kansa ana duk wani alkhairi da kake so mutane su to kai ya kamata ka fara duk wani sharri da kake so mutane su nisanta kai ya kamata ka fara nisanta amma idan ka zamto cewa mutane kake cewa su yi alkhairi amma kai kafi kowa nisa da alkhairin to ka zama shedan ka zama yahudu tuba babu A أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كذا مرة هنكلي كذا mara wayo. sannan kuma a mataki na biyu Balma malaman tarbiyya suka ce koyarwa bil ka koyar a aikace ya fi tasiri sama da ka koyar da fatan baki kana cewa mutane su uwa ko uba kowa ko wani dan uwa musulmi da yake so yaro ya taso akan sallah da karatun alkur'ani shi ya kamata a ce dan nasa ko yaron ya lura cewa yana yin sallah yana yin karatun alqur'ani sai ya zamto cewa yayin da zai masa umarni da yi din dama wani abu ne wanda ya saba gani ana yi amma kana cewa mutane kada su yi ba daidai ba kai kuma ana ganin ba abin da kake yi sai ba daidai din ba kaga zai zamto akwai tukka da warwara malam ya ce a mataki na biyu kuma duk ma abocin iyali kaga bayan ya kula da kansa kuma sai ya kula da iyalin to duk ma abocin iyali da yake so ya kawo wa al'umma gudunmawa to anan shi ma yana da nauyi sai ya kokari ya gyara gidansa domin shi yasa masu magana suke cewa tarbiyya daga gida take farawa tarbiyya daga gida take farawa duk wanda ya tsallake gidansa ya tafi yana so ya gyara gidan wani to ƙarshe gidan wani ba zai gyaru ba kuma ga nasa ya ɓaci madubin al'umma shine gidanka in ka zo kana cewa kaza ba daidai ba ne kaza daidai ne to mutane kafin su ce maka komai ko su yadda da kai gidanka suke fara duba a mataki na uku kuma na ƙoƙarin gyara al'umma da kawo sauyi cikin al'umma babban mataki ne wanda ya fi hawa kan wuyan malamai da mahukunta waɗannan su ne iyayen al'umma shi yasa duk al'ummar da aka raba ta da malamanta ta zamto cewa ba ta ganin mutuncin malamanta to wallahi wannan al'ummar ta yi asara wannan al'ummar ta shiga uku in ya zamto cewa da kowane kaskantaccen mutum zai buɗe baki ya zagi wanda ya ga dama a cikin malaman al'umma ana ya zamto cewa yana ganin cewa babu sauran mai mutunci to shi shikenan wannan al'ummar akwai ban tsoro a kanta domin duk al'ummar da kaga ta ci gaba ta samu tsira da rabauta ta samu kama wani gwadabe na rayuwa wanda zai kai ta ga tudun mun tsira to wannan al'ummar za ka ga alaƙarta tana da kyau da malamanta a nan ne nake amfani da wannan gabar in ja hankalin matasanmu musamman maza da mata waɗanda tunanin nukansu suka tafi wuraren da bai kamata a ce sun tafi ba suka shiga wasu sabgogi marasa ma'ana marasa amfani na, na shagalta da harkar batsa za ka gani idan ka shiga irin kafafen yada kafafen sadarwa ka ga yarinya ta fito ta yi fitsara ta yi fitsara ta faɗi kalmomin da ta ga dama ko ta bayyana wasu sassa na jikinta ba abin da ya dame ta ita tana ganin wai ta wannan hanyar ne za ta samu shuhura za ta samu suna ta samu fice to me idan kin samu suna kin samu fice din ba a samun suna da fice ta hanyar rashin daraja ta hanyar rashin mutunci a'a kamata yake ba hanyar mutunci hanya ta sanin ya kamata eh to haka na matasan mu yi ƙoƙari mu yi gurfane a gaban malamanmu wanda suke a sorayenmu musamman a garuruwa irin namu irin su Kano da abin da ya kama da su Allah ya mana albarka da malamai tili da yawa ba a san su ba wasu suna soro wasu suna gidajensu wasu suna kasuwanni mu yi kokari mu ci gajiya mu amfana da ilimin su tun gabanin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke su to idan ya zamto cewa ilimi ba shine yake burge matasa ba to kaga wannan al'ummar ta shiga cikin halin ni su don haka ya kamata maza da mata su himma zamto cewa ana mutunta malamai ana sauraro daga gare su ana neman su ana ƙoƙarin koyi da ayyukansu na ƙwarai inda suka samu zamiya to ai su ma ba ma'asumai bane ai malamai ba annabawa bane malamai ba mala'iku bane ba wanda ya ce malamai ba za su yi kuskure ba amma bai kamata kuskure guda ɗaya da malami ya yi ba rushe duk alkhairin kuma da zai fito daga bakin malamai haka na lamarin da sha'anin yake dangane da shugabanni duk lalacewar shugabanka shugabanka ne kuma yana da haƙƙi a kanka na ka bashi wannan girman na shugaba amma sai mu ga a mataki irin wannan shi ma na social media da abin da ya kama da haka sai ka ga wanda ba kowan kowa ba wanda bai ma gana bai kammala bambance damansa game da hagunsa ba bai san ciwon kansa ba sai ya fito ya nannago a shar ya maka wa shugaba wanda idan kuma watakila shi abin da bai sani ba shine masifin da wannan shugaban yake kare masa duk lalacewarsa suna da yawa wata masifa ma bai san ya kare masa don haka da malamai na Allah da shugabanni na Allah wannan su ake sanyawa a gaba a mutunta a darajta a dinga yi musu addu'a ya ishe ka sanin muhimmancin wannan maganar da al'imamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wallahi da a ce na san ina da wata addu'a guda ɗaya wadda na yi ta Allah zai karɓa da na sanya ta ga shugabanni ma'ana zai sanya ta ga majibinta lamari na hukam da ulama domin wa'annan in suka gyaru to al'umma ta gyaru in suka lalace to al'umma ta lalace kenan madubi ne na ka gane cewa yaya jagorancin jagororin al'umma suke ka kalli al'ummar in ka ganta ɗaiɗaitacciya al'ummar banza wadda bata san ciwon kanta ba mara kan gado to wannan fa kamar yana alatin ɗinka yana alamin ɗinka cewa anya kwa malaman nata ma da yawa ba haka suke ba anya shugabannin nata ma da yawa ba haka suke ba shi yasa a koda yaushe mu yawaita yi wa malamai addu'a cewa Allah ya datar da su da faɗin gaskiya ya datar da su da aiwatar da daidai ya datar da su ga kyamatar duk abin da yake duniyanci ne haka na shi gabanin, da sun gyaru to zai zamto cewa mun gyaru bayan nan malam yace asilatul lil muraja'a to zan ambata maka kuma tambayoyi domin ka yi bita ya kawo tambayoyi guda uku ya yace awwalan mata bada Annabiyu sallallahu alaihi wasallam bid da'wati jahra yaushe ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fara kira zuwa ga Allah a bayyane tambaya ta biyu ma mawqifu abi lahabin min da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam mecece matsayar abu lahab dangane da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta uku uzkur ma ta'rifuhu min durusi hadhihi al-marhala ambaci abin da ka sani na daga darussa da fa'idodi da izina na wannan mataki na bayyana kira a bayyane sai in kyale mai karatu ya yi ƙoƙarin komawa don amsa wannan tambayoyi darasi na gaba mawaƙiful mushriki na min da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam عندما رأت قريش أن تأثير هذه الدعوة لم يكن محدودا لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم قامت في وجه تمارس شتى أساليب أساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم ومن أبرز تلك الأساليب الأسلوب الأول محاولة التأثير على عمه أبي طالب الأسلوب الثاني التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمه الأسلوب الثالث الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه الأسلوب الرابع الاعتداء الجسدي تو ما لن يتي yanayin ين matsayai na mushrikai dangane da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga Allah babu shakka kamar yadda a baya malam ya gutsara mana cewa yanayin yadda al'ada ta iyaye da kakanni suka yi katutu suka samu gindin zama a cikinsu to duk sa'an da wani sabon lamari ya zo wanda yake cin karo da wannan ai abu ne natural abu ne tabi'i abu ne wanda yake ba wani bakon abu ba izamto cewa an samu mai ƙalubalantar wannan abin komai nagarta abin kuma to haka ma lamarin da sha'anin ya faru ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yayin da quraishawa suka ga cewa kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ga musulunci ya fara samun tasiri irin tasirin da ba za ka iyakance shi da iya ƙwaryar makka ba ko iya ƙwaryar tsakankanin su din sai zamto cewa yanayinsu ya kasance tamkar irin yanayin annabawan da suka zo gabanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suka ce a daina bautar gumaka. Yadda aka yi fito na fito da su aka cutar da su ta hanyoyi mabambanta shi ma kawai sai lamarin sai ya juye ya canja. Ai sai zamto cewa salo mabambanta, yanayi mabambanta na hanyoyi daban-daban wanda za a yi amfani da su don a ga ƙarshen wannan da'awar tasa sai da aka yi amfani da su. wasu salan an yi amfani da su ya za a yi a ba da kamar ka ce wato cin hanci waye yake da faɗa a ji a kansa a ji a kai mai cin hanci don ya hana shi wani zuwa kuma kaga an yi amfani da salon ya za a tsoratar da wanda yake da faɗa a ji a kansa ko kuma shi a tsoratar da shi duka an yi wannan ne saboda dalilin da ya sa suka yi wannan saboda wannan da'awar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana nema ta zama barazana ga san zuciyarsu ‘yan uwana masu albarka a kowane zamani a kowane lokaci da yawa daga cikin masu fito na fito da gaskiya wannan shine abin da yake sa su fito na fito da ita suna ganin idan gaskiyar ta yaɗu to abin da suka tsoro a kai na ƙarya ya zo ƙarshe wani kuma ya gina a kan cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya duk abin da yake kaiwa da fantama wadda yake yake kai kawo haƙƙin jama'a ne haƙƙin al'umma da haka duk wanda ya fito ya ce zai yaƙi wannan abin da yake kai na rashin gaskiya yana ganin kamar wallahi koshi koshi sai inda ƙarfinsa ya ƙare don haka haka suka fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma shi mulkinsa yake yiwa, yana ganin shi maslaha sai ci gaba da mulkar jama'a ko da kwa mulkin da yake wa jama'a ta hanya ce wadda take ba daidai ba da haka duk abin da zai kawo tasgaro ko koma baya ga mulkinsa to ba zai shiri da shi ba kuma zai yi abin da zai sai inda ƙarfinsa ya kare shi yasa muke ganin wasu gurɓatattun 'yan siyasa da abin da ya kama da waɗanda suka yi kama da su duk abin da za su yi don mulkin su ko power su ta wanzu to za su babu shakka wannan bata ne babu shakka wannan kaɗan ne daga cin abin da ba yanzu aka fara ba kaɗai abin da yake ƙalubale a wuyan al'umma baki ɗaya shine mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin yaƙar duk tsarin da yake ba gaskiya ba kama daga 'yan siyasa ƙanana da matsakaita da manya da masu mulki da duk wani tsari wanda zai zo izamto cewa an kasa kare mutuncin al'umma ko addinin al'umma ko dukiyar al'umma ko rayukan al'umma domin idan aka rasa wannan al'umma ba yadda za a yi ta rayu ita kuma rayuwar nan Allah tabaraka ta'ala ya halicci mutane don su raya ta don ya zanto a wannan barazanar to kaga babu shakka rayuwar ba ta da ma'ana ba ta da wani amfani daga cikin fitattun salo da aka yi amfani da shi domin kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsaloli malam ya ambaci salo wajen guda hudu kowanne bayanin sa amma sai na jimlace su na faɗe su to yanzu mu bi su ɗaya bayan ɗaya al-uslubul awwal salo na farko muhawalatu at-ta'siri ala ammi abi talib sun yi amfani da basira ya za su yi tasiri ga babban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Abu Talib. Sai suka yi tunanin tun da dai Abu Talib yana da daraja da matsayi a wurin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Suna ganin in suka samu cin nasara wurin gamsar da shi, to in yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam faɗa ya hana shi zai hannu. Don haka Malam ya ce, Kana awwala uslubin لجأوا إليه هو محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو إخراجه من حمايته فأرسلوا وفدا من أشرافهم للتفاوض معه بهذا الخصوص فقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن, ما نحن عليه من خلافه فنكفيك فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا انصرفوا عنه salo na farko shine kokarin yi mai tasiri yace salo na farko da suka fara yi shine suka ba hanyar ya za a yi su yi wa Abu Talib ɗin tasiri, wanda yake baffa ne gare shi, don tana iya yi wa idan suka yi mai tasiri ya samu damar hana shi ga barin wannan da'awa, ko kuma a'a idan ya ƙi yadda ya ce to, na gaya masa bai ji ba, don haka ni kulawar da nake masa ku shaida na daina, ku je ku ƙarata, ko ya je ya ƙarata. Sai suka zaɓi manya-manyan mutane da za su iya cikawa Abu Talib ido. su je domin su tattauna da shi da suka je suka ce masa kaga dan ɗan dan uwanka muna sanar da kai cewa yanzu ba shi da aiki sai zagin allolinmu da kuma aibanta addininmu da kuma wawantar da hankulanmu da raina mana hankali da kuma cewa iyayenmu batattu ne don haka mu yanzu abinda muka zo abinda muke nema a wurinka kai mana tsakani-tsakani da shi in ko ba za ka iya ba to ka kyale mu da shi mai maganinsa domin mun san dai cewa kai ba za ka zaɓe shi ba ka banmu tun da kana kan irin mu da mu, kai ba irinsa ba ne don haka in dai baya jin maganar ka mu za mu maka maganinsa abu talib da ya ji irin wannan magana da suka zo da ita to ya kasance mutum ne mai sauƙin hali mai basira gogagge a rayuwa sai ya yi musu magana mai taushi domin wuta da wuta in suka haɗu sai a samu matsala amma in wuta da sanyi suka haɗu sai wutar sai ta ɗan saisaita don haka dai ya haƙurƙurtar da su ya musu dannan ƙirji suka juya suka tafi kaga wannan salo na farko kenan ƙoƙarin ya za a yi a haɗa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wanda ya fi jin nauyi to irin wannan salon yan uwa za mu ga a yau da gobe ma wasu suna amfani da shi domin ƙoƙarin hana gaskiya da kuma sanin ya kamata su yi tasiri a cikin al'umma in an tashi aka ga wani yana kan gaskiya yana ƙoƙarin kawo ci gaba sai a ƙoƙarin haɗa shi da manya daga iyaye ko malamai ko wasu wanda ake ganin suna da faɗa a ji a kansa don a hana wannan salo na biyu shine at-tahdidu bi munazalatin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ammi wannan salon bai yi amfani ba bai tasiri ba tunda da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyana take cewa ba da'awa bace da take kira zuwa ga tara dukiya ko neman mulki da sarauta ko kuma kabilanci a'a da'awa ce da take take wato goyon bayan gaskiya da masu gaskiya take fito na fito da ƙarya da maƙaryata da haka sai suka ce to kawai yanzu mu ƙara koma a zauna a shata layi a jajen layi kawai komun ko su tunda mun mai magana shi ma ya ƙi yadda ma'ana yana ɗaurewa ɗanɗan uwansa gindi kenan yana goyon bayansa to komun ko su muna zala rasul sallam wa ammi ma'ana izan to yanzu ba ruwanmu da manzo sallam ba ruwanmu da faffan mu zuba kawai kawai a fara fafatawa malam ya ce. لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه غضبت قريش وعادوه غضبت قريش وعادوه وأكثروا من ذكره وخص بعضهم بعضا على رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية فمشوا إليه مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين فقال أبو طالب يا عقيل ايتني بمحمد صلى الله عليه وسلم فانطلق إليه فجاء به في الظهيرة في شدة الحر فلما أتاهم قال أبو طالب إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم فحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره إلى السماء قال ترون هذه الشمس قال, آه، قال ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي قط فارجعت فارجعوا سلو نبيو malam ya ce ba abu talib tsoro da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan cewa an kulla za a fara fafatawa ko su ya ce da manzan Allah sallallahu ya ci gaba da wannan kira zuwa ga Allah to ta yaya ba zai ci gaba ba alhalin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushriki kaga wannan kai tsaye an ba shi lafisi ya bayyana gaskiya kada ya ga girman mai girma domin duk girman mai girma bai kai girman Allah ba tabaraka wa ta'ala da haka Allah gaba yake da kowa shine ma'anar ai Allahu akbar din Allah shine mafi girma dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya toshe kunnuwansa ya ci gaba da yada gaskiya da kira zuwa gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayyana addinin Allah yana kira zuwa gare shi ai quraishawa sai suka dada fusata suka nuna mai dukkanin kiyayya ba su da magana da batu sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yawaita ambatansa to shine ma har wasu shawara ta tsaya wasu suke kwadaitar da wasu akan cewa ai kawai wannan delegate din wannan mutanen tawagar da aka zaɓa suka je wurin abu talib a karo na farko su sake komawa a karo na biyu hakan ku suka yi suka haɗa shawara akan haka suka koma da suka je suka same shi shi ma sai suka kawo wasu maganganu na cin hanci inda suke cewa abu talib kaga dai kai ba yaro bane kana da shekaru kuma kai ba karamin mutum bane babban mutum ne." kana da daraja da matsayi a cikin al'ummarka kuma ka ga cewa mun hana ka mun sa ka cewa ka wa ɗan ɗan uwan naka kunne amma tare da haka ka ƙi ka shiga tsakaninmu da shi ka ƙi ka hana shi ya ci gaba da kurakuran da yake mana suka ce to mu muna rantse maka da Allah ba za mu iya jurewa ba da haƙuri a ci gaba da zagin iyayenmu ana raina mana hankali ana aibanta allolinmu ba za mu haƙura ba har sai ka hana shi tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zagin abinda. suke zaga ba ai ka'ida ce a cikin musulunci cewa ko da najasa mutum yake bauta ba za ka zagi wannan najasa ba shi sa ƙalubale ga waɗanda suke ba musulmai ba a ƙasar nan irin yadda muke ganin ɗaiɗaikunsu a nan da can suna fitowa suna zagin addinin musulunci suna zagin manzan musulunci mu wannan ba ita ce tarbiyyar mu ba ya kamata jagororinsu su koya musu tarbiyya in ba haka ba duk abinda. A ya same su to kada su kuka da kowa sai kansu domin baki shi ke yanka wuya kamar yadda aka ce albala'u muwakkalun bil mantiq ka'ida ce a musulunci cewa idan kaga ga mutum yana bautar wani Allah to kai kada ka zagi wannan abun saboda kada ya zagi Allah bisa rashin sani sai zama kai ne mai mai kuskuren wanda yazo yana bautar saniya ko yake bauta jaki ko yake bauta shedan ba za ka zo ka ka kalli ɗan ɗin ba ka zage shi kaga musulunci yana tarbiyantar da ‘ya'yansa a kan wannan da ya kamata ya zamto cewa an samu juriya da ir da haƙurin wato wato iya karɓar wanda ya saba maka ra'ayi iya karɓar wanda addininku ya saba to sai ya zamto cewa an zauna lafiya lakum dinukum waliyadin yayi addininsa kuma kun yi ku amma matsawar a ƙasa irin tamu wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu da mabambantan yaruka mabambantan launuka ya jarrabe mu da mabambantan addinai daga cikin addinai addinan sama musulunci kiristanci da wayanda su suke kokarin su da auma yahudanci da kuma addinan gargajiya wannan ba yana nufin cewa ba mu saba ba abu ɗaya ne a'a da ɗaya da biyu ba ɗaya bane da fari da baki ba ɗaya bane kowanne abubuwa ne mabambanta amma ya kamata mu koyi ya za mu rayu tare domin ko ka ƙi ko ka so a matsayinka na musulmi sai ka buɗe ido ka ga wanda ba musulmi ba wannan ba matsala bane in buɗe ido in ganka ka buɗe ido ka gani amma matsalar inda matsalar take shi ne, na ce ka da haƙƙin rayuwa na ce ka da haƙƙin ka yi addinin ko kai ka ce ba da haƙƙin rayuwa ba da haƙƙin na yi addini na ko ka ce addini na sunansa aikin banza ko ka ce kai ba za ka iya addinin ka ba sai ka ci zarafin addini na sai ka ci zarafin annabi na to babu shakka a wannan fa sai inda karfin karfin masu addini ya kare sai inda rayuwarsu ta kare ba za su saka ido ba su ga ana cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsada sama da rayuwarsu da ta iyayensu daga dukkanin kuma abin da suke mallaka mai tsada ko mai daraja a cikin rayuwa. dan haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai taɓa zagin Allah wani amma wannan abin da suka yi shine abin da ake kira lazimul qawl ana kawai ka kalli wata magana da wane yayi suka ce to ai wannan magana tana nufin kaza kenan dan haka kawai sai ka je kana cewa to ai kaza ma yace a a zance mafi rinjaye lazimul qawl laysa biqawl idan na faɗi magana sai magana ta kunshi kaza to wannan kaza din da ta kunsa ba magana ta bace idan ka tashi kai mun adalci ka ce kaza yace kenan in har kaza din yake nufi to kenan kaza amma ka ɗauko magana da ba ni na yi ta ba kuma ka raba mun ka ce magana ta ce babu shakka wannan akwai zalunci da yawa a wurin masu hankali da kuma iya magana a nan gurin suka yi wa abu talib warning kuma suka nuna mai matsayar da suka tsaya suka ce in ba haka ba kuma mu a zuba mu gani ko mu ko kai ko shi in ya so mu fara fafatawa sai inda ƙarfinmu ya ƙare ko inda ƙarfinku ya ƙare. A lokacin sai Abu Talib sai ya kirawo Sayyidina Aqil. Aqil radiyallahu an wa yake ga Sayyidina Ali dan Abi Talib. Mun san akwai Aqil, akwai Ali, akwai Ja'far kuma suna da mata ma kamar Ummu Hani bint Ibnatu Abi Talib. To amma malamai sun ce Aqil shine babban ɗansa duk ya girma su na Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda kuma shine a cikin su karshen wanda ya mutu domin ya halarci yakin Mukta. malamai sun ce ya mutu shekara ta sittin, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma suna ganin ya samu jinkiri har bayan razwatu Mukta. yana da hadisi a cikin sunanun Nasa'i yana daga yana da hadisi kuma a cikin ah, Ibn Majah Allah ta'ala ya kara musu yadda babansa ya ce Aqil je ka ka zo min da Muhammad ka nemo min shi duk inda yake zo tare aqilu ya tafi radiyallahu an yazo da shi a tsakiyar garjin rana da yazo sai abu talib ya kalle su sai ya ce kunga sai ya kalle shi ya ce kaga a ‘yan uwan ka waɗannan suna cewa wai suna da awar kaga shi da kansa ya amfani da lafazin suna da awar domin ya sa annabi sallallahu ba yadda za a iya cutar da wani sai ce suna da wai kana cutar da su a kulob-kulob din su dandalin su kuma kana cutar da su a wurin bautar su dan haka in ya har kana cutar da su ka daina cutar da su ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya daga kansa sama sai ya kurawa wato sama kallo sai ya musu magana ya ce kun ga wannan ranar to ina so in sanar da ku cewa ni kam ba ni da iyawar da zan daina kiran da nake yi ga Allah ga addinin Allah har sai ku kun iya ku saka hannunku ku dosano a haske ko zafin wannan ranar ana yana ce musu a cikin wani azanci ya magana yana cewa ku sani ni yanzu ina kan gwadabe ina kan kadamin da na fara babu koma baya ba ja da baya yadda na fara kira zuwa ga gaskiya to ba saurarawa kamar yadda ku yanzu duk yadda kuke ganin wannan hasken to sai dai hakuri kamar yadda bahaushe yake cewa ciwon ido sai hakuri nan gani nan bari yadda na fara kiran nan ba wanda ya sai hana na daina domin abin da nake kira gare shi gaskiya ne da haka ba zan daina ba zan rabu da gaskiya ba kamar yadda wannan ranar da kuke kallo da haske ba za ku iya ɗosano hasken ba ya biyo hannunku to kazalika nima nan gani nan bari sai abu talib Allah ya ƙara masa yadda ya san cewa duk abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne duk matsayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka to a kanta zai tafi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun tasowarsa ya zamto mai magana ɗaya ne domin babban mutum magana ɗaya yake yi ba shi da maganganu magana ce guda ɗaya yake in yayi to wannan matsayar ita ce don haka sai abu talib ya gasgata shi ya ce wallahi ma ka zaba na ibnu akhi qab dan dan uwana bai taɓa mana bai taɓa mana kuskure ba bai taɓa mana ƙarya ba farji'u don haka shawarar da nake baku kawai ku tafi ana yana cewa kun ga wannan matsayar da ya ɗauka to ita ce na san babu ta biyu ba zai sauka daga kanta ba kaga anan duka in ka lura zaka ga Abu Talib yana nuna goyen bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ma ya gane cewa manzon Allah akan gaskiya yake to shine malam yace min hikmati hadha al-mawqif daga cikin hikimar da wannan matsaya da Annabi sallallahu ya tsaya ta kunsa akwai batun yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba khalqillahi ila abi talib طبعا وكان يحنو ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم وعلى خلتهم إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحماية إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi soyuwar mutane ga Abu Talib naturally Abu Talib yana sonsa, yana tausasa mai yana kyautata mai yana bashi dukkanin kariya da dukkanin wata kulawa balma yana sabawa mutanansu ya mutanansa yayin da suka fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi tare da cewa wata hikima ta Allah bai bar addinin mutanen nasa ba yana tafe akan wannan addinin nasu na maguzanci amma Allah tabaraka ta'ala ya sanya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa so na ɗabi'a ba na shari'a ba domin in so ne na shari'a to ya waje ba ya bar duk abin da yake kai domin ya ruko da hanya da salon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka har in karɓa addinin musuluncin da ya to akwai hikima daga Allah tabaraka wata'ala domin wannan in karɓa addinin musuluncin shi ya ba shi damar ya ci gaba da ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya domin da Abu Talib shi ma ya musulunta to ai da kwaf ɗaya za a yi musu da mushrikai ya sun zamto cewa ba su da wani sauran mutunci da suke gani na Abu Talib da ya zamto cewa babu sauran wata magana tasa da za su ji ko mutuntawa ai da shi ma sun mai ta'addanci sun cutar da shi da dukkanin hanyoyin da za su iya da hannunsu ne ko da bakinsu. ‘Yan uwana masu albarka, lokaci ya yi halinsa, a nan ne za mu dasa aya, ne muku sallama kafin mu sake haɗuwa a wani sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.